ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله آه، من قولي مع الله da ya sharrafa a gidan ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofin maulana shekul islam maulana a خليفة Khalifa Muhammad Ishaq Rabi'u رحمة rahmatullah رضي الله mazaje wanda suka ba da rayuwarsu suka yi hidima ma addinin Allah min na rijalun sadaqu ma alaihi fa alayhi faminhum man qada nahbahu ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديلا sun cika ma Allah alkawari kuma Allah ya yi alkawarin wanda suka cika masa shi ma zai cika musu a Allah Ubangiji yana cewa wallazi na amanu wata ba'adhum zurriyatuhum bi imanin alhakna bihim zurriyatahum ya ishe mu saiduna da yake zaune ya ba mu muhabara akan maulidin sayyidina rasulullah wanda ta kai a fitar da littafi akan wannan muhadarar nasa dan da yawa akwai littattafan da zamu na ganin su a kasuwanni mafi yawa muhadara ce ta baki aka mayar da ita littafi to muna fatan muna samun wannan ci gaban wajen tadwini na ma'lumat da muke samu a gurin malamai ko da ta abinda suka yi ne na muhadara a shari'a a dawana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiyya a sheikh muhammad salihu usami da yawan littattafan shi gaba ɗaya maganganu ne amma kuma an mayar da shi littattafai ga sunan ta daban-daban allah ya sa kami mishi da alkhairi tare da manya-manyan rijal masu kirki masu nagarta wanda mazaje ne wanda ana ta tawassuli da su wajen neman yardan Allah ba saboda hakika abinda Allah Ubangiji ya ajiye a cikin Kano da abinda Allah ya koya a cikin Kano wallahi babu wanda ya san wannan abun ba Allah ba Kano ba za a taba iyawa da Kano ba har abada saboda wato amudin da ya rike su amudi ne wanda baya karewa ga baki daya ginshikin da ya tare su wannan ginshikin ba a iya karya shi shine annabi muhammad da alkur'ani da son malamai da yin hidima wa malamai ko ina malami yake idan ya zo kano zai sha mamaki saboda allah ubangiji yana son mutanen kano to mu ma insha allah mutanen kano ne allah yana son mu ma insha allah qaumun azizun jaruhum lakinnahum yasulu bihim an walidaini wa maulidi mutane ne wanda in ka zauna da su to za ka mance da gidanka da matanka da 'ya'yanka sai an nemo ka <laughs> kamar yadda shehu ya ce wa kaura ku ta du'u kar abantar rihala eh. to haka dai Allah ubangiji ya kara mana samarkan Allah mun taho tare da dan uwana Dr. Muhammad Mujtaba wanda tare da shi muka yi umra muka ziyarci shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kuma manya-manyan malamai mu mu wanda idan za a bi protocol na ladabi to bai halatta ma mu yi magana a gabansu ba to amma kuma muna fatan ya zamanto maganar da za mu faɗa ɗaya biyu da izinin su ne insha Allah da zan faɗa bai shige abinda kullum ake faɗa mana ba soyayyen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi tsadan da Allah yake ba ma wanda yake so kuma soyayyen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wani abu ne wanda yake dauke da sirri mai yawa wanda shi ya mayar da sahabbai suka zama sahabbai kusanci da manzan Allah duk da cewa da sahabban da suka rayu da annabi da mu al'umman da suka zo bayan zamanin annabi sama da shekara dubu akwai wurin da da da sahabbai ba mu da maraba wannan shi shine wajen sanin hakikanin manzan Allah babu da mu da sahabban manzan Allah ridwanullahi alaihi da al'umman manzan Allah wanda suka zo a baya sun yi daidai wajen rashin sanin hakikanin manzan Allah shine abin da albusiri yake cewa ko a ma'anahu, wara sai ma'anahu falaysa yura lil qurbi wal ya fihi ghayru munfakhimi كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من عمم النبي يا كتير يد su gane shi ba. wanda suke kusa da shi ba su gane shi ba wanda suke nesa ma ba za su iya gane shi ba kamar dai rana idan kana kusa zaka ga idan kana kasa zaka hange ta karama haka idan kana da kusantanta haskenta zai na dakushe ganin ka sai kana gagara ganin ta ma to da sahabbai da suka rayu da manzon Allah da al'umman da suka zo suna neman su san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu ba su san hakikanin manzan Allah ba shi yasa wato kowa yana samun isa ne zuwa ga manzon Allah gwargwadon abin da Allah ya buɗa masa da kusanci akwai sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-miqdam ibn amr ya haɗu da wasu mutane sai suna ta tari sai suna tambayansa shin kuna iya zama da manzon Allah guri ɗaya kuwa suka ce kwarai kuna zama da shi guri ɗaya kuma ku yi tafiya tare da shi ku iya cin abinci tare da shi eh kuna iya hannu da hannu da shi wallahi muna yi ai da mu ne da ba ba za mu bari manzon Allah ya taka kasa ba da mu ɗauke shi ne akan kafadunmu sai ce mutum yakan yi in ji shi gida mu guna amma sai ce mutum ya kan yi burin abin da bai san girman jalalan abin ba shi wannan rayuwa da manzan Allah da zama guri ɗaya da shi in girman al'amarin ya shige iyaka shi yasa wanda suka san madina yanzu misali muna shiga rauda da ni da dokta wanda suka san madina suka san wajen da manzan Allah yake kwance kusa da gurin ma wasu sukan gagara zuwa ba kusa da gurin ma wasu ba su iya zuwa sabila da suna tsoron kar su yi su sabida wanda ya san girman abu to yakan zamo yana shakkan abin kwarai da gaske sabon annabi mikidamu kuna amri ya ce wallahi muna zama da annabi muna cin abinci da shi amma ku da kuke ce in ku ne za ku doke shi a kafa da ba ku san jalalan zama da manzon Allah ba saboda imani ne Allah yake sakawa da soyayya a cikin zuciya ba wai zama da shi din bane kawai a akwai imani din rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha Allah ne idan yana son mutum saboda da akwai wanda sun zauna da annabi Muhammadu sun ga mu'jizozin sun ga ayoyin sun ga jamalan sun ga barjinin sun ga kamalan amma dukka ba abin da ya kara musu sai bazama sai kafirci wasu kuma sai munafirci Huzaifatu ibn al ya ce, akwai ranan da a gazwatul ahzab rana mai tsananin hadiri ga ruwa ga cida tsawa mutum baya ganin na gabansa sai ga taron musulmai ga kuma can su abu sufiyan taron kafirai da suka zo za su yaƙi manzan Allah ce sai muna jin hayaniya kamar hayaniya ta gurin waɗancan mushrikan sai annabi ya ce ya yi shela cikin sahabbai ya ce wa zai tashi ya je ya duba mun ya ciyo mun me suke yi me yake faruwa wanda ya je ya ciyo mun na ba shi aljanna zai fito bin liman ya ce mun fi mu ɗari kaza amma kowa shiru ya yi babu wanda ya amsa sabida tsoro da yanayi وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا yace shiru yace kawai sai muka yi kicibus da manzon Allah kawai sai naji sai annabi yace wai wannan sai nace ni ne ya rasulullah annabi yace je kaka duba mun ka gani me yake faruwa ka san kuma in manzon Allah yace kawai qaulul haqq yana magana kawai an gama amma da a a ji a mutu ba masa huzaifa ibn al-yamani ya tafi Ya ce na je naga abu sufyan ido da ido ba dan annabi ya ce kawai in je leka bane da zan iya kashe shi ma amma na gan shi na dawo na faɗa wa manzan Allah ai gashi nan iska ne ya zo ya tutture su ya tutture ya saka su cikin damuwa har suna cewa su da su koma gida kawai sun ma fasa yaƙi abu sufiyan ya ɗauki dokinsa ya ce kawai wanda ya ga dama ya dawo gida shi ne ya haƙura wannan yaƙi abin za ka duba shine girman maukifin sahabban manzon Allah Allah ya jarrabe su da abin da yana da girma shine zama da manzon Allah rayuwa da manzon Allah kuma bayan ba mala'ika bane ya sako musu daga sama ba mutum bane ya bullo ba wani abu ne ya bullo daga ƙasa ba a cikin jinsin mutane yake sun san gidansu manzon Allah sun san mahaifan manzon Allah amma ya ya ce musu ni manzon Allah ne kuma suka ce sun yarda ya ce musu ni manzan Allah ne suka fita shi akan uwansu da ubansu da 'ya'yansu ya ce musu ku ba da dukiyanku domin ɗaukaka kalman Allah suka ɗauka suka bayar sayyiduna hamza fa wane ne ga mahaifin sayyiduna rasulullah sayyiduna hamza abu jahal ya zo yana sukul adabi manzan Allah yana abubuwa dan abu jahal yana cikin mafi girman wanda suka cutar da manzan Allah har marin sai da tuna fatima ya taɓa abu jahar cutar da masoya manzan allah duk wanda yake son manzan allah to abu jahar yana kin sa shi yasa manzan allah ce fir'auna na ya fi fir'auna musa abu jahar yakan sa a kamo sumayya matan ammar ya a ɗauko mashi ana sokawa a farjinta akwai ranar da an mata azaba an mata azaba yana dukar da yana marinta yana ce barin ban dukar ji ba sai kin zage annabi muhammad sun bihi ki zage shi ta ce kai fa su buhu wa huwa nuru aini ya ki zaje zage shi ne hasken ido za annabi yake musu addu'a yake cewa alu yasin suna da wani su bi aiki ne a gurin manzan allah alu yasin to sayyiduna hamza wa ne ga mahaifin manzan allah amma ya zamanto barjan manzan Allah ya zamanto mai yaki a bayan manzan Allah ya sa manzan Allah umul jibalu fasal an hun a ra'u fi himu min kulli mustadimi wasal hunainan wasal badran wasal uhudan fusulu hadfin lahum adha min alwakhal shiru ne kawai. Saboda sun ci jarrabawa كل nauyi. Yanzu kai ka auna da kanka. yadda kake son annabi ina son annabi ina son annabi ina son annabi ka yi wani tunani a kwakwalwanka a yi ruwayin dinka a ce a zamanin kake an ce a fito yaki za ka fito yaki ai wato kyauta ne allah ya riga ya gama raba kyautarsa allah ya gama raba kyautarsa cin jarrabawa kan sahabban da suka imani sun ci jarrabawa zai idu fitna fa ma urifa al maidu ila al hamila ya radiyallahu wa khatar saboda haka wannan san annabin muna azizi tashi muna ruru tashi muna ciciyar da shi ba wani kyautar da Allah ya ba wa mutum kamar san manzan su masu zaki suna shirme suna abin nan ba su san me muke ji ba fa so. su kawai gani suke yi kawai muna yin wani abu ne daban ba su sani ba ya la'imi fi hawaku wal hawa qadarun law fakar al lam ta'zil wa lam in ji ahmad shauki kai mai zargi na akan san annabi ka yi hakuri shi so kaddara ne matan ka kande da kake auren ta kaddaran ka ne haɗuwan ka da ita ni ma wannan san da nake yi ma annabin kaddara na ne kowa an riga an rubuta sa, ya habibi kullu shay'in bi qada ma bi aidina khuliqna tu asa rubbama tajma'una aqdaruna zata yawmin ba'da ma asal liqa arraba dole da a samu akwai wani abu da kai fana'i cikin son da ka sani da baka sani ba ko kudi ko mata ko duniya ko rayuwa ko jin daɗi ko kaza ko kaza amma ba da a same ka siddan ba wani abin da zuciyarka yake insijam sabila da duk zuciyar da yake nabda da jini da tsoka to wannan zuciyar akwai abin da yake ishki zuwa gare shi to shi zan manzon Allah din kaddaran mu ne mu su wanda suke fada da mu akan son manzon Allah suna ce a'a an kara an yi kaza an yi kaza ba su san menene a ciki ba inda san sani ba za su yi jayya ba ba ba za su zo suna wannan rigima ba to shi kuma ma wanda yake rikici a ci gaba da tafiya a bashi yayi ta haushinsa in Allah ya sa ya gane shi kenan in bai gane ba kuma muna masa fatan Allah ubangiji ya shiryar da shi ya sa amma akwai wanda Allah ba zai shirye su ba akwai su duk wanda yake rashin kunya ma annabi yake tsayayya ma annabi da gangan to Allah ba shiryansa sabila da mafi girman kyautan da Allah yake yi wa mutum bayan annabi shine shirya to shi kuma Allah ba zai ɗauki shirya babban sa ya bayar wa wanda a zuciyarsa akwai barahasa kaifa ya ajil ilahu minhum quluban ha min habibi al baqaw ai sa abu jahal sun ga ayoyin da ya kai su yi imani sun gani sun gani sosai in shiga kamar a gaban su ya faru wata ya tsage kuma su gani mu ayanatan a gaban su ya faru bishiya tana kasa ta tushen ta ya fito ta zo tana birgima sai ta zo gaban annabi ta yi su juda, annabi ya ce ta kuma a gaban su ta faru sallaman duwatsu da bishiyoyi manzan Allah duk su ne amma sai su ce sihiri ne sai su ce rufa'ido ne sai su ce tsafi ne saboda Allah bai son ya shiryar da su سأصرف عن آياتي na يتكبرون في الأرض بغير wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha ya aya كررة amma ba ba kai imanin ba saboda Allah ya juye zuciyarka to mu da muke son manzon Allah to mu gode ma Allah Allah din shi yake son mu shi ma annabin yana son mu kuma mu da muke son manzon Allah kullum muna tuhuman kanmu me muka yi wa manzon Allah iya ce masa muka yi muna son sa muka yi shiru ko mun masa wani abu sahabbai kan takurin gus ba a magana in kai kai maganar su magana ya kare kawai sai a ce sadaqallahu alazim sun sayar da kansu da rayuwarsu da komai wa manzon Allah a gaban su da a kashe mutum annabi ce wa zai sake ba da ransa wani ma ya fito a uhudu annabi mutane bakwai da suka san yana raye annabi juyawa yake ya ce kafirai kuma sun zo suna son su kashe manzon Allah annabi sai biya wa sabai gaba sabai cewa zai ba da ransa na bashi aljanna mutum yana gani an kashe dan uwansa kuma zai shigo ya ba da ransa ya riga ya san mutuwan za a yi kawai wanda fa suke fita yaƙi fa sallama da gidansu suke ko su mutu ko su dawo wai sun sayar da kansu wa manzan Allah to kai me kai mu me muka yi cewa kai muka yi muna son sa ilimi muka yi muka karantar da mutane neman dukiyar halal muka yi muka ciyar da masoya manzon Allah muka ciyar da al'umman manzon Allah muka shigar da farin ciki cikin zukatan manzon al'umman manzon Allah a'a me muka yi ya kamata muna tambayan kanmu muna tuhuman kanmu ya kamata ita kalman ina son mazan Allah tana da nauyi to ya kamata wanda ya yi iltizam da wannan kalman to ya lazimta ma kansa wasu abu domin jin kunyan mazan Allah ya zamo yana muraƙaban mazan Allah na ce ina son mazan Allah to kuma annabi in ya ga wannan zai ji daɗi ya kamata kana ita ma kanka kana tuhuman kanka kana tambayan kanka saboda soyayya ya zaman tuhuban sadikan soyayya na gaskiya saboda haka mu roki Allah Allah ya sa wannan soyayya namu ta zamanto mana ita ce za ta zama mana fitila har zuwa ranar gaskiya muna roƙon Allah Allah ubangiji ya sa muna cikin ceton manzon Allah Allah Ubangiji ya ci cika zuciyarmu da san manzon Allah soyayya na gaskiya in mun ce muna son annabi Allah ya sa shi ma annabi ya ce yana son mu wa alamu anna fikum rasulallah annabi yana cikin mu in mun yi magana yana jin mu ya san wani da wani da wani da wani da wani annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wajen wannan taron annabi ya san da zuwansa ba abu ne na menene ake ce masa ba ba abu ne na zauki ko jazba ba abu ne wanda kawai haka ya ji annabi ya ce duk wanda duk nan babu wanda daga zaman mu zuwa yanzu ba mu san sau nawa muka yi ba annabi salati ba shi kuma annabi ya ce in an mun salati ko an mun sallama to take Allah yake mayar da ruhina a ce wane dan wane dan wane dan wane ya gaishe ka annabi sai ya ce to madalla da wane dan wane to annabi ce ma Allah da mu duka gaba daya Allah ya kara mana yarda maulan mu al-khalifa Allah ubangiji ya kara masa kusanci da sayyidina rasulullah iyalan khalifa da dangin khalifa da zumuntan khalifa Allah ubangiji ya kula da su Allah ya ɗaukaka darajar su a duniya da lahira yanda mahaifinsu ya hidimta ma to Allah Ubangiji ya hidinta ma wannan ahli mai albarka Allah ya tsawaita kwanakinsu da albarka da buɗi da haske mai dawama albarkan manzon Allah mu ma kuma da muke burin mu zamo cikin gwadabinsu Allah ya sa ranar kiyama mu taso cikin masoyansu albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na zo ne kawai ni ba na ce dan zo ne na ko saurara na yi ba amma kuma alhamdulillah na zo na yi maganganu babu kan gado ba ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa lika wal khatim lima sabaqana sidil afi haqqi wal hadi ila sabaqatil sakin wa ala alihi wa sahbihi wa bidari azim subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الله يسعدك على خيري